Hukumomi a jihar Plateau na ci gaba da ɗaukan matakan dakile duk wani tashin hankali da ka iya tasowa bayan kisan mutane da dabbobi da dama a yankin ƙaramar hukumar Basa. A cewar hukumar 'yan sandan jihar Plateau, a ranar 29 ga watan jiya ne ta samu rahoton wasu miyagu sun kai hari ƙauyen mai yanga. a ƙaramar hukumar ta basa suka kashe mutane uku suka raunata wata yarinya mai watanni bakwai. A wata sanarwa da hukumar 'yan sandan ta aike wa muryar Amurka da ke da sanya hannun kakakin rundunar Theopef Tena yayin da suke ƙoƙarin bincike kawai a jiya suka samu labarin an kashe shanu 319 aka kuma sace waɗansu shanun Sanarwar ta ce makiyaya biyu da ke kiwon shanun sun ɓace ba a san inda suke ba. Rundunar 'yan sandan ta ce ta tura jami'anta don tabbatar da bin doka da oda a yankin. Na buƙaci jin matakan da hukumomi ke ɗauka don hana ɓarkewar rikici a yankin. Shugaban hukumar sasantawa da wanzar da zaman lafiya a jihar Filato Joseph Lengman ya ce sam ba su ji daɗin aukuwar lamarin ba. To wannan abin da abu ne da ya sa gwamnati shiga ka take juyayi dalili ko shine kin ga an yi ayyuka da dama a ganin cewa an maganta matsaloli da ke kawo damuwa ko tashashen hankali a wayannan karamar hukumomi amma akwai wasu mutane da ke gani suke kokari su jawo hannun abu baya irin wannan abin da ya faru wato shara da aka kashe da mutane ma aka kashe ya nuna kamar ba a koyi ba to ita gwamnati ba za ta yi sake da wannan ba da abin ya faru jiya muka kira gabanni na musamman na farko kenan na su Fulani wato ba ma a basa kaɗai ba an kirawo daga Jos Local Government da kuma basa Local Government da ita Jos East da Hadariyo. Mun tattaunawa mun fahimci juna mun gane juna abu mai muhimmanci gaba da shine an yarda da cewa a yi kokari a dawo kan al'umma a basa haƙuri duk mutanen da aka cike da hannu a cikin wannan mummunan al'amari ita da ministan kuma gwamnati ba za ta yi su ba ba ta yi saki ba sai ta nemo su a tabbatar da cewa an hukunta su. Shi ma shugaban kungiyar Miyatti Allah na karamar hukumar Basa Umar da Kare ya ce gwamnati ta kama waɗanda suka aikata kisan don yi musu hukunci. A na ta na ya Allah na Basa Local Government Umar da Kare ba na son Fulani je za su ɗauki mataki ni ina son gwamnati tarayya ta shigo wannan al'amarin da rage masu asara sannan kuma a yi bincike a kama waɗanda suka yi a hukunta su domin rashin hukunta yi waɗannan mutane su ya sa gobe masu yi masu yi Rabren Yakubu Fam da ke shugabantar kungiyar Krista a shiyar arewacin Najeriya ya ce jama'a su kai zuciya nesa. A bada hakuri za a kira mitin na gaggawa a da za a yi magana domin kada mu ba shi kan dama plateau da an santa a cikin wayannan daidai kwanaki da watanni mun gan salama ya fara dawowa duk inda ya bata wa juna a dawo a gyara Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John de Jam Sa'idu Mai Kano shi ma ya yi tsokaci. Ina kira ga gwamnatin tarayya ta shiga maganan Filato din domin ashe an raba Basilata ne da saniya ɗaya ma ba karamin hasari ba. Za mu kalubalanci gwamnatin jiha da na tarayya domin su ne da hakkin su kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu. Ina suka tsaya ga sojoji da 'yan sanda za a yi wannan ta'aji. Yankin ƙaramar hukumar ta basa dai ta sha fama da matsalolin tsaro da ya kai ga rasa rayukan mutane dabbobi da ƙone dukiyoyi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.